rediyo sannan za a iya jin yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa zahra aminu fage tare da ni amina buhari auna a duk ranar alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma za mu magana ne akan wani nau'in matsanancin damuwa jego kan tsinci kansa a ciki jin kaɗan bayan sun haihu wanda ake kira postpartum depression a turanci. Haka yake zara na ta da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilan sashen Musa sun samu tattaunawa da likita da masana addini a kan wannan batu. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a za fara ne da jin bayani daga likita wanda wakiliyar sashen Hausa a Abuja Hawa Umar ta tuntuɓa a kan wannan batu. To sunana Dr. Idris Muhammad Liman na aiki a babban asibiti na kasa National Hospital na Abuja. Akwai abin da ake kira postpartum depression wato yanayi na damuwan tunani bayan haihuwa ko cunkushewar tunani bayan haihuwa. Shin ko za ka mana ma ƙarin bayani akan a likitance menene postpartum depression? Postpartum depression ko mu ce damuwan tunani da ya samu masomi daga haihuwan mace kuma daga mace ta haihu ko kuma ta samu farin ciki shi ne yana nan dai damuwa ne da muke don fuskanta a likitance idan mata sun haihu saboda wannan damuwa yana iya hukuwa a ɗaya daga cikin kowace mata biyar da suka haihu ɗaya zai iya samun wani wannan postpartum eh, depression din. Ko me ke kawo wannan yanayi na damuwa ko halin cunkushewar tunani bayan mace ta haihu? Abin da za a iya cewa shine yake kawo masomin shi shine kamar rikitarwa ko rikicewa na sinadarin ino jikin mace sinadarin da yake taso ake amina yake tasowa a cikin kwakwalwa mace ana ce da wajen hypothalamus pituitary adnexal axis to kowanne gamin eh, gabo guda uku nan guda biyu suna cikin kwakwalwa wato hypothalamus da pituitary gland sai kuma eh, adnexia shi yana can kasa to akwai sinadarori da allah ya tsara a jikin dan adam yakan tasowa daga na can sama-sama shine hypothalamus ya zo ya yi aiki a kan pituitary shi ma ya fitar da sinadarin nasa wanda zai shiga jini ya zagaya jikin jikin mutum har zuwa wajen da akwai koda yake akwai wani gaba kuma kan koda ana ce da shi eh, adrenals to wannan adrenal shi ma idan ya samu signal daga wannan sinadarorin na saman shi ma yakan fitar da wasu sinadarori da yake regulating ko kuma yake kayyade ayyukan na jikin dan adam to idan an samu wannan ya ya rikice saboda wasu abubuwa da yana da alaka da samun ciki da daukan ciki ciki da kuma a haihuwan ciki da kuma a sakamakon haihuwan to mace za ta iya samun wannan ciwon cuɗanyan zuciya ko na tunani. na To likita menene alamu wannan cuta ko kuma ya za a gane cewa mace ta shiga wannan yanayi bayan ta haihu to na daya dai kullum tun da muka fara wannan bayani muna cewa bayan haihuwa bayan haihuwa to postpartum a turance ko kuma a likitance shine sati shida bayan mace ta haihu to wannan lokacin shine lokacin da jiki yakan dan gyara ya koma yadda yanayin da yake ciki kafin wannan matan ta samu ciki to amma idan an duba postpartum eh, depression din nan zai iya farawa can baya-baya to amma saboda yana da alaka da wannan aida cikin da an haihu yaro ko kuma cikin da ya yi barinsa to ko da daga wata hudu zuwa shida da yakan fara bayan ciki to za a ce mace tana da wannan ciwon cudanyan tunani bayan haihuwa to a iya gano cewa wannan yanda yanayin wannan mata take mace matan nan take yanzu ya ya yana da alaka da wannan ciwo din shine zaka ga zaka ga mace ba ta da karfi komai tana nan ragon-ragon ba ta son ta ci abinci ko kuma cin abincin babu kuzari ko kuma ba ta da ba za ta ji cin abinci ba ko ga abinci ba wai babu bane kuma sai ta kasa yin bacci bacci sosai da daddare sai dare yi kowa yi bacci sai ta tashi ko kuma tana na kwanciya amma ba ta yi bacci ba har dare ya rage ko kuma safe don za ta yi a dan cire kanta daga cikin jama'a komai ana ana hayaniya ita tana nan in tana nan a zaune ba ta ma tashi ta koma wani gefe ba tana nan ba za ta ce ma ukun ba ko an yi magana da ita in an jaja ko an tura ta sosai sai ta kawo magana guda daya biyu sai ta yi gun kuma a wajen da kowane a cikin gida ana na ana fara da sauransu. Den za ta iya samun za ta iya zama mai saurin hushi ko kuma abu kadan sai ka gan ta ta janye ta ta hushi sosai sai ka rasa meye ne aka ce a nan yanzu da zai kawo iri wannan ino eh, eh, hushi din da iri wannan matan kuma sai su fara tunanin ɗauke ran kansu ko kuma su ce za su kashe kansu ko ba sun fada da baki ba sai su sai alaƙar da zai kawo wani illa ne ko rauni da zai iya haddasa mutuwarsu wayan nan su ne alamomin da za a ce kai wannan ba halinta kenan a da ba bayan haihuwa nan da wata biyu ko na ga ta fara yin wurin wannan ayyuka to za a iya fitowa a tantabi masu ilimin kimiyya ko kuma na likitanci cewa ga shi fa ba mu gane kan wance kaza ba. To likita musamman ma idan aka ga tana waɗannan halayya sai kuma ba a ɗauki mataki da gaggawa ba yaya abin zai iya kaiwa. Idan ba a ɗauki mataki da gaggawa ba to zai iya komawa da kanshi amma ba lallai ba ne kuma zai iya da rikicewa harkar sama a ce ta aukace baki daya saboda haka idan an lura da wannan mataki na farko shine a fito asibiti a samu doktoci a duba in ya zo a ce ma ba abin da ya so yake damunta komin lafiya lau ya fi kwanci hankali game da amin ga wanda za a ce ba abin da yake damunta kuma tana tana tana da babban damuwa na na biyu idan ba dauki mataki ba to zai zai na ce zai ji da rikicewa ko kuma abubuwa su janye idan wannan sinadari na hypothalamus da pituitary da har adrenal din Allah ya kawo sosai tare kansu kuma to amma da wuya wannan ya faru sai dai ba a ce ba a ce abun ba zai yiwu ba in dai jikin dan adam ne Allah ne yake da komai sai kuma yadda ya yiwu shi muka gani to idan an ba dauki mataki ba za a iya samu jada lalacewa ko kuma a ce ta zo wata rana a zuwa a gan ta jima kanta ciwo saboda tana tsadar rayuwa ta ishe ta tana so ta mutu ko bata fada ba to kaga eh, bai kamata ba a bar ana kallo sai ya kai ga wannan motsi in ma ba an zo ta riga ta kashe kanta ba. Na'am to likita yaya ake kula da matan da suka samu kansu a wannan hali? To babban kula da shi shine yan uwa mu yi la'akari da junanmu wanda an haifu abin aka gani ba daidai ba ne to a fito da wuri neman bayaninsa da kuma yin damuwa ne neman yadda za a yi a magani a magance shi domin idan an ma fara magani da wuri to Eh, sakamakon ya fi kyau ga da ana ta kallo ana ta kallo kila sai da aka zo wata rana aka ga cewa ko ta yi kokarin kashe kanta aka san cewa kai wance ka sa hankalinta ba daidai ba ne mu fita yanzu to kaga kila ya yi nisa to ko an yi maganin sakamakon bai yi kyau sosai sosai ga eh, idan an kwatanta shi da wanda an fara da zara an gan al'amari ya fara ya dan ceza daga yadda take da banda wannan sa iya ana ana da magunguna sha ba zan ambaci sunayen su ba da yake idan dai ya samo a fita asibiti doktocin asibiti ko doktocin haihuwa obstetricians ire-iren mu ko kuma doktocin psychiatry in waje da ake da doktocin psychiatric to akwai maganin da za a bada Allah zai kawo sauki. Misali ba a ɗauki mataki da gaggawa ba har abin ya ta'azzara. In dai aka fara magani kuma daga baya ana iya warkewa? Eh, in ba dauki in aka bari ya yi nisa ya yi nisa ka aka soma magani ana iya warkewa amma yanda aka bar abun ya yi kama tuku to samun sauki ma banda ba zai yi kyau sosai sosai kamar in an fara da wuri ba yakan dauki lokaci shi yasa na ce mu kula da kanmu da junan mu cewa kai alewa ce kaza tunda ta haifu ba iri na da ba to in ma ba hali ne da ya danganta da yin wannan ciwon tunani ba a dan an fito an yi bayani an nemi bayani za a iya gaya musu da za a ce a ba abun da yake damunta kawai ita tana wani rikici ne ko wani abu ne daban a sa shi a kan wannan amma ba wai son ta bane rashin lafiya ne na zuciya na zuciya ko na tunani shi yake damunta so idan mun kula da juna muka ba juna general care wato eh, wannan kula da juna yana sa sakamakon abin da za a samu idan an fara magani yakan fi kyau sosai sosai daga ƙarshe wasu hanyoyi ya kamata a bi don kariya daga shiga irin wannan yanayi na damuwa takura da kuma cunkushewar tunani bayan haihuwa eh, hanyoyi da dama na shi shine a samu yin ciki a cikin koshin lafiya bayan an sa yin ciki a yi ciwon awon ciki a wajen da akwai malamin asibitoci da kayan aiki idan an zo haihuwa kuma a yi kokari a je asibiti a haifu asibiti saboda wani sayi abin da ke haddasa wannan zuciya shine wani wahala da rashin kula da mace ta shiga lokacin da za ta haihu kuma da ciwo da komi ko kuma sakamakon aihuwa an yi wahala nakuda ne da zai zauna a zuciya mutum to iri wayannan idan an yi tsari eh, kiwon lafiyan ciki sosai awon ciki sosai da kuma a haihuwa asibiti kaga ba za a ma bar a barta cikin nakuda ta sha wahala ta sha a karshe ta fita da kyar kuma yaro ya mutu sai ta gashi nan an gama an dauki ciki ko an santa da ciki an ta haihu babu yaro to iri wannan damuwan idan an yi antinata zai ragu shi kuwa zai sa tunanin zuci iri wannan da zai kifo da mace cikin wannan damuwa zai Ya Ubangiji sarkin baiwa. Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta tattauna da malamin addinin Kirista dangane da matsanancin damuwa da tawakkali. Sunana Reverend Father Dr. Joshua Rothschild daga Catholic Diocese na Pamshi. Kin san a yadda zamaninmu na yanzu yake, mutum ya shiga cikin damuwa. So da yawa kuma yawancin mutane za su ce wai illa wani ne ya yi musu magani ko kuma wasu ruhohi ne suna fakonsu kuma kaman aljanu to so da yawa kaman waɗanda kan gani ko kuma su da kansu su kawo kansu neman taimako irin wa'inan shawaran da muke ba basu shine da farko don mu yi kokari mu gane irin aikin mutumin inda yake zama ko mai aure ne ko mara aure ne dalili shine muna so musan san tushen shi domin ba mu tushen mutumin ba bare mu iya san ainihin damuwa ba watakila wurin aiki shi ne yana da wasu damuwa ko zama tsakanin yan uwa a gida ko a tsakanin mata da miji ko tsakanin irin hali da ya'ya suka yi ma yara ko kuma ya'ya suka yi ma iyaye ko kuma abin da iyaye suke ma yara shi ne na birgita ma mutum hankali so mukan ba su shawara mu kuma yi musu counseling domin su taimako a asibiti ko kuma waɗanda su yi karatu ta fannin eh, irin wannan cututtuka da wanda na birkitar da ma mutum eh, kwakwalwa. To da yawa idan wato ah, mutane suka shiga irin wannan yanayi sukan gudu zuwa wurin ku ne da ganin cewa ah, za su samu mafita ko kuma za su samu warkaswa. Ah, kana ganin kamar malaman addinai suna taimakawa wato wajen warkas da irin waɗannan yanayi? ba dukansu ba don cikin akwai waɗanda sun gane cewa um, damuwa ne akwai kuma waɗanda za su ce a'a uh, su wasu uh, ruhohi na sun shiga masu hakai to in ya faru haka shi ne ki gani za a ajiye su wani lokaci har sati ɗaya sati biyu ana addu'a a cikin addu'an ba a ga wani canzawa ko wani taimako da yana kawo musu ba amma su da kansu eh, da yawa rashin sani ne so ba kowane eh, pastor ko reverend a church ne yakan gane ba shi yasa eh, a yadda muke ciki yanzu akwai mutane da yawa suna tafiya haka da irin wa'inan damuwa domin ba su samu ainihin wanda zai taimake su ba. To amma su malaman addinin nan ko kuma a ce fastoci wani lokaci zaka ga kamar yadda ka yi bayani za a ɗauki mutum a ajiye shi har mako ɗaya mako biyu ana ta mishi addu'an wani lokaci za a samu ɗan sauƙi amma daga baya sai ka zo ka ga abin ya sake dawowa kana ga kamar me yake janyo haka ne. to kin san a cikin addu'a ko kuma cikin ba da shaura wani lokaci akwai kalmomi da su fastocin suka yi amfani da shi a turance yakan ce za a hypnotize nasu wato assurance da ba su tabbaci cewa wannan damuwan eh, in kuyi kaza in kaza zai tafi ko kuma wani lokaci akan ba su wasu abubuwa ma har su sha to wani ganye da ruwa abubuwa daban-daban dai. waɗansu mai ma da ake ce a anointing oil. Wa anointing oil. To in kin ga kamar wasu a anointing oil din ma da ke sunan da ke kan a anointing oil din yakan ba mai irin wannan damuwa karfi watakila don ya sa zuciya ya yi amfani da wannan zai taimake shi to da fari ya fara amfani da shi ki gani da gaske zai samu zuciyar shi ya kwanta hankali shi ya zo wuri daya amma a kwana tashi saki ki ga an koma gidan jiya fito daga ƙarshe idan sun zo yaya kuke ba su wani shawara kuke ba su da dai ah, sun tabbatar da cewa idan suka same ka a matsayin pastor ko kuma a matsayin malamin addini suna ga kamar duk wannan damuwan da suke da shi har ma wayansu da yana zama musu kamar hauka zai warware wace shawara kuke ba su kamar ni kam ah, kamar da na faɗa tun farko sukan zo wurina in wanda zan iya handling ne sai mu yi appointment so biyu uku haka har iya yiwu na ga na san tushen damuwan shi na kan sa kai sosai don taimaka amma a ta muka ba su shawara su nemi inda na su samu taimako. Nisa Saba ta jiyo mana ta bakin malamin addinin Islama akan wannan batu. Sunana Mustapha Aliyu Gwarando murshi jama'atul rasul islam karamar hukumar jos ta arewa bismillahir rahmanir rahim wa salamu ala ashrafil mursalin amma ba hakika wannan kalma da ake kiranta da tuna da suna depression a turanci wanda a hausance ake gani kamar damuwa ne yakan haifar da haka abinda na fahimta game da wannan kalma Shi ne damuwa ne da yakan samu dan adam wanda har yakan kai ga ya birkita lissafin shi da kwakwalwar shi wanda wani lokaci sai ka ga mutum yana wasu abubuwa ko fisge-fisge haka ko makamacin haka wani har ta kai ga ya faɗi ma bai san hayyacin da yake ciki ba to so da yawa wannan abin da yake samun yake kawo irin wannan so da yawa damuwa ne da mutum ya shiga ko ya rasa wani masoyin shi ko ya rasa wani dukiyar shi ko wani abu makamancin haka to so da yawa wannan shine yake kawo irin waɗannan abubuwa wanda za a yi ta fama a yi ta fama amma sai ka ga cewa dai mutum dai abun yana tun yana kaɗan kaɗan kaɗan har ya zama cewa ya girma ya zama cewa ya kai yadda control din shi ma sai zama da damuwa. A sau da dama akan idan aka ga irin wannan yanayi sai ka ga an rikice musamman a gida sai a danganta shi da aljannu ko iskoki ko kuma wani yanayi ya kuke ganin hakan. eh gaskiya ne wani lokaci abin yana kama da aljani amma so da yawa din ba aljani ba ne damuwa ne tsagwarar da take kawo irin waɗannan abubuwa domin shi cuta na aljani gaskiya ne a musulunci akwai cuta na jinnu to amma wani lokaci rashin fahimtar ta sai a danganta depression da matsayin cewar gabin jinnu ne saboda me kwakwalwa idan abu ya yi mata yawa ya mata yawa ya mata yawa to za a kasa samun control a wajen mutum wanda shi ne wasu suke ganin cewar kamar taɓin aljani ne ya samu mutum amma shi taɓin aljani ai za ka samu cewa lokaci akwai sanda zai tashi akwai sanda kuma sai a ɗauki lokaci ba a same shi ba amma shi wannan depression za ka samu cewar so da yawa sai dai a ce mutum an sa shi ko ya yi bacci ko wani abu makamancin haka shi ne zai kawo kwakwalwar shi ta samu natsuwa shi kwakwalwa ce ake nema ta samu nasuwa to sannan sai ka ga ya wasake to amma shi wancan bugun aljani ai kwata kwata ma mutum baya hayyace shi bai san cewa menene yake ba a wata duniya ma yake shi bai san ta ba kwata kwata so wannan shine bambancin su kenan to a da yawa eh, kuma sau da dama idan aka samu wannan yanayi akan rugo a zo wurin ku musamman malamai saboda neman taimako me kuke yi musu To alal hakika na farko dai kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a alkur'ani cewa dukkan damuwa in ta kai damuwa to maganinta Allah. Allah ya ce ku roƙi addu'a ku roki Allah. saboda haka shi ne zai yaye. annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗa cewa addu'a shine makamin dukkan mumini to saboda haka idan irin waɗannan sun zo sun samu maluma to abu na farko akan yi musu addu'a da fatan cewar Allah ya ɗauke musu to amma yin addu'a fa bai hana kuma a ce a je asibiti domin dole abin da za a yi dole ne sai an bi matakai domin akwai abin da ke cewa tsani Allah shine mai yin komai tunda ko asibiti ka je Allah ne mai warkar da kai to amma ba za ka zauna a gida kawai ka naɗa hannu ka ce Allah warkar da ni ba a'a za ka yi addu'a sannan kuma za ka tafi asibiti kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kayyid summa tawakkal ka dogara da Allah kai kai ka nema wa kanka mafita sannan ka dogara ga Allah to saboda idan suka zo abin da muke musu muna musu addu'o'i idan aka yi addu'a kuma sai a duba a ce musu to wannan ku je wajen likitoci su kuma su bincike ku su gani su ma in sun duba in nasu ne wanda za su iya yi tunda kamar yadda aka faɗa depression ne to kaga akwai magunguna akwai allurai akwai shawarwari kuma har yanzu da za su ba wa mai irin wannan damuwa to idan sun duba sun ga cewar abun ba bangaren su bane su ma su sake cewa koma wurin malamai su je su yi addu'a domin su ne ake ga suka fi kusa da Allah saboda ka a roƙi Allah sunan suna ba da magani nan kuma ana addu'a to sai ta taru gaba daya sai ta yi tasiri sai kaga an samu sauki. Amma ya kuke fahimtan wato wannan yanayi na depression da kuma yanayi na taɓin hankali? eh hakika kamar yadda na faɗa suna da ɗan bambanci domin shi depression kamar yadda na faɗa dama damuwa ce take kawo shi ko mutum ya rasa wani masoyin shi ko kuma ya rasa wani dukiyar shi ko ya kwallafa rai akwai wani abu da yake so ya sai ya samu ko na mulki ne ko na mukami ne ko wani abu haka to ya kwallafa rai to dole zai ta kawo masa damuwoyi kwakwalwar shi ta yi ta abubuwa da yawa ya zama cewar ya fita a hayyacin shi bai iya cin abinci baya iya bacci bai da natsuwa bai da komai wannan shine bangaren depression kenan shi kuma bangaren jinnu kamar yadda na faɗa zaki samu cewar shi lokaci lokaci ne yake kasan wa mutum wani lokaci idan akwai abin da zai iya cutar da mutum to jinnu sukan bige shi saboda kar ma ya kai kanshi wannan wajen balle damuwar ta same shi saboda ka sai ya faɗi ya zama cewar baya hayyace shi sai ki ga wani tamkar wani ya mutu wani kuma ya suma ne sai an samu wani lokaci can ya natsu ko an yi masa addu'a wani a yayyafa masa ruwa da makamantansu to shi sai ya dawo idan jinnu ne amma shi wancan kamar yadda na gaya miki shi fa dole addu'a sa'annan kuma neman magani da ya cire damuwar a zuciyar shi shine yake kawo ake samun sauki a ciki wanda shine bambancin su kenan wani lokaci sai ka ga ana tsangwaman mutum ko kuma ba a nuna masa kauna a lokacin da yake bukatan wannan kauna ta yadda har zai dawo da wannan hankalinsa ina shawaran ka ga musamman yan uwa ko da a cikin iyali ne ko kuma iyaye ne idan suka samu kansu a cikin ko kuma wani wanda yake da irin wannan yanayi alhamdulillah kamar Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana ya nuna mana tsarin yadda duk ya kamata mu tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya gaya mana cewar siyayyen mutane shine wanda yake taimakon mutane kullum dukkan halitta da ka gani ga baki ɗaya ko da mutum ne ko ba mutum ba duka Allah ne ya yi shi kuma tabbas yana da haƙƙi wanda ya kamata ga 'yan uwa duka su kiyaye masa so idan mutum ya tsinci kanshi a irin wannan yanayi ba kore shi ake yi ba a'a kokari ake yi domin kai ma ma gobe baka san me zai iya samun ka ba saboda haka idan ka ga mutum ko ka san shi ba magana family ba ma ko da ka san shi ne kai ko baka san shi ba ka zo ka tarar da shi a irin wannan yanayi to yana da kyau ka tsaya ka tausaya ko da ba za ka ce masa komai ba dai ka nuna ne jimamin ka da tausayin ka a cikin zuciya ka nuna musu haka kafin ka tashi ka wuce idan kuma ya zama dan uwa ne ko din community ne to abin da ya kamata cewar ai ta taya shi da addu'a kuma a dinga kokari ana jan hankalin shi ana rarrashe shi ana tausaya mishi ana nuna masa cewa wannan kamar jarrabawa ne kuma zai wuce with time komai zai iya wucewa saboda haka da watakila bai da shi amma yanzu wani dalili ya kawo abin ya same shi to kuma ya sani cewa a kowane lokaci Allah zai ya ɗauke masa ya zama cewa ya abin na so abin da ake so al'umma su dinga yi kenan a dinga jan irin waɗannan mutane a jiki a yi musu addu'a kuma a ba su shawarwari shine abin da ya kamata kenan. Ito a bokan turai a musamman ma abokiyar aiki na da tarin gabatar da shirin Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown daidai.